mai tambaya ta farko ya ce assalamu alaikum malam dan Allah a yi mana takaitaccen bayani na annabi Musa da wannan mutumin da suka yi tafiya tare wanda kai bayanin shi yanzu sannan dan Allah wannan mutumin musulmi ne ko kwa malamin ahalil kitabi ne Allah ya mai da malam gida lafiya ila aida a cikin karatu ma magana ta fito fili tunda na kira shi ma har sunan annabi ko in kuma ban faɗa ba to dai annabi ne ma daga cikin annabawa shine khidr alaihi salatu wassalam ubangiji ya jingina shi gare shi ya ce bawa na wanda wannan idafa ce wanda malamai suke kira tashrifiya duk kowa bawan Allah ne amma Allah ya kalli wani daga cikin bawa ya ce bawa na to kamar Allah yana alfahari da bautar da shi wannan yake masa ne kuma ya cika duk abin da Allah yake bukata na ai masa da sunan bauta za ka galibi a cikin ƙur'ani daga annabawa sai bayan Allah na ƙwarai Allah yake jingina bautarsu zuwa gare shi an gane ko kama annabi Allah ya ce da shi abdina wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina subhanallazi asra bi abdihi alhamdulillahi allazi anzala uh, anzala alkitaba ala abdihi tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi to haka nan ibadur rahman Allah ce wa ibadun rahman alladhina yamshuna alal ardi hauna to kaga khidir sai Allah ce fa wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma daka annabin Allah ne yana da shari'a sabanin shari'ar annabi Musa shi yasa shi yana kan shari'arsa Musa yana kan shari'arsa to sannan hatta dan rakiya a cikin tafiyar wanda shine wa qala musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma' al-bahrayn aw amdiya huqba fatahu dinnan falamma balaga majma' bainihima nasiya hutahuma an gane ko wannan fatahun shi ma annabi ne duk da shi a lokacin da abin yake faruwa ba a yi masa annabta ba domin shine annabi yunus yusha ibn nun yusha ibn nun yusha yana daga cikin annabawan banu isra'ila sai dai ba a yi masa annabta ba sai da annabi musa ya bar duniya an gane ko kamar yadda bayan annabi musa ya bar duniya allah ya ta tasar annabawan da suka yi ta hukunci da attaura shi yusha'u yana daga cikin su sannan allah ya turo wasu annabawan da wasu littattafan ba attaura ba amma ala isri musa su ma bayan shuɗewar annabi musa kafin musa da isa an yi annabawa da yawa dawud da ɗansa suleiman duk tsakanin musa da isa aka yi su domin ayoyin suratul baqara sun nuna haka alam tara ila al mala'i min bani isra'ila min ba'di musa iz qalu li nabiyyin lahum nabiyyin lahum dinnan kaga min ba'di musa ne iz qalu li nabiyyin lahum mub'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah in ka karanta ka karanta ka karanta zaka zo har batun annabi daud وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء da haka wannan jerin gwano na ayoyi cikin suratul baqara ya nuna cewa Dawud ya zo ne bayan Musa ya shuɗe wanda kuma bayan Dawud aka yi ɗansa Sulaiman wa warisa Sulaimanu Dawud shi yasa Allah ya ce inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur yahkumu biha annabiyuna ba annabi ɗaya ne ya hukunci da taura ba annabawa da yawa bayan shuɗewar annabi Musa to sannan dukkanin annabawa musulmai ne domin Allah ya ce ya yahkumu biha annabiyuna alladhina aslamu annabawan da suka mika wuya ga Allah suka musulunta duk sun yi hukunci da attaura da haka dai wannan khidr alaihi salatu wassalam annabi ne ba wali ba duk da ana saɓani wasu su ce waliyi wasu su ce annabi amma magana mai inganci shine khidr annabi ne ba wali ba ba wai kuma muna nufin annabawa ba waliyai ba ne bal su ne sadatul auliya'i su ne shugabannin waliyai to amma waɗanda suke ƙoƙarin su ce khidr wali ne ba annabi ba ne so suke su buɗe wata ƙofa ta ɓarna don su nuna wai waliyai sun fi annabawa wali yana iya yin abin da annabi ba zai iya ba wali yana iya sanin ilimin da annabi bai sani ba da haka sai su kawo kisa khidir da musa sai kuma su dage cewa shi khidir ba annabi ba ne waliyi ne kuma waliyai suna da ilimin baɗili da haka khidir ilimin baɗili ke gare shi Musa annabi ne yana da ilimin zahiri ilimin shari'a shi yasa Musa ya kasa fahimtar Khidir alaihi salatu wassalam